sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hadiza Kyari muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, da jihar kamaru da Chadi, wato takwas da rabi na agogon Ghana. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa duk da yake kwamitocin bincike akan cin zarafin da ake zargin 'yan sanda sun yi wa jama'a sun soma sauraron bahasi a wasu jihohin najeriya wasu na ganin akwai buƙatar gwamnati ta sake azama wajen kyautata ayyukanta yayin da wasu ke ci gaba da neman a biya su diyar asarar da suka tafka sanadiyar zanga-zangar ta ensas mun tura ma fadan shugaban kasa an tura ma sakataren gwamnati na tarayya buz mustapha mun tura ma IG na 'yan sanda ta hanyar ministan polis mun tura ma gaunar abia mun tura ma gonan sokoto mun tura ma gaunar kebbi sannan a najeriya har ila yau za ku ji yadda kalaman da kafafun yada labarai ke dangantawa da babban sifitin 'yan sandan najeriya na kira da ya yi ga 'yan sanda da su yi amfani da makamansu idan rayukansu suka shiga hadari ke ci gaba da janyo tsokacin masharhanta sannan muna tafi da rahoto na musamman kan irin rawar da sarakunan gargajiya za su iya taka wajen samar da tsaro a yankunansu amma fa duka sai mun sha labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. bayan fiye da mutum miliyan goma sha biyar da uku sun kamu da cutar ta covid-19 amurka na gab da samun ingantaccen allurar rigakafin cutar wani kwamiti na musamman na hukumar kula da abinci da magunguna zai yi wani zama da safiyar yau alhamis don duba yiwuwar a bada izinin gaggawa na fara amfani da rigakafin wanda kamfanin pfizer na amurka ya samar tare da haɗin gwiwar kamfanin biontech na jamus Idan kuma kwamitin ya ba da shawarar a fara amfani da rigakafin, da alama hukumar ta FDA za ta ba da izininta na ƙarshe nan da zuwa Juma'a ko Asabar don fara raba allurar. Gwamnatin tarayya za ta tura rigakafin miliyan hudu nan da nan a duk faɗin Amurka inda za a fi ba ma'aikatar kiwon lafiya fifiko wajen yin rigakafin. sojojin amurka sun kashe mayakan al-shabab takwas tare da raunata wasu biyu a har-haren sama da suka kai a ranar alhamis a Somalia mai magana da yawon kwamandan dakarun afirka na amurka lieutenant commander christina gibson ta faɗa wa muryar amurka za mu ci gaba da matsa lamba ga kungiyar ta al-shabab suna ci gaba da haifar da cikas ga harkar tsaro a Somalia. akwai buƙatar a daƙile ayyukansu a kuma karya masu ƙwarin gwiwa shugaban rundunar commanders na afirka wato africom janar steven townsend ya kara da cewa a sanarwar da ya fitar sanarwar ta africom din ta ce an kai hare-hare biyu a kusa da jaleb kan 'yan ta'addar waɗanda aka san su da taka muhimmiyar rawa wajen samar da bam ga ƙungiyar al-shabab shugaban amurka donald trump ya sanar a ranar alhamis cewa morocco ta daidaita dangantakarta da isra'ila wani ci gaban tarihi a yau mai cike da tarihi manyan ƙawayenmu biyu Isra'ila da masarautar Morocco sun amince da cikakkiyar dangantakar diflomasiyya babban nasara ga zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya. Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter. An kulla yarjejeniyar ne tare da taimakon Amurka. Hakan ya sa Morocco ta zama ƙasa ta larabawa ta hudu da ta daidaita alakarta da Isra'ila a cikin watanni hudu da suka gabata. Ministan harkokin wajen Birtaniya ya faɗa yau Alhamis cewa tattaunawar kan yarjejeniyar cinikayya da tarayyar Turai za ta kai mataki na ƙarshe a ƙarshen makon nan yayin da ɓangarorin biyu ke nuna cewa abu ne mai wuya a ƙulla wata yarjejeniya. Sakataren harkokin waje Dominic Raab ya ce wa'adin ranar Lahadi da Birtaniya da EU suka yanke don yanke shawara shine na ƙarshe ko da yake ya ƙara da cewa ba a cewa abu ba zai taɓa yiwuwa ba shugaban hukumar tarayyar turai ursula von der leyen da Prime Minister Boris Johnson sun gudanar da wata liyafar cin abincin dare ta tsawon sa'a uku a ranar Laraba da fatan maido da tattaunawar da ta kasa kammaluwa. Amma kuma sun nuna cewa bambanci da ke tsakanin su na da faɗi da yawa. Mun fahimci matsayin juna sun kasance nesa ba kusa ba, in ji von der Leyen. Bangarorin biyu sun faɗa wakilansu cewa su ci gaba da tattaunawa amma kuma an saka lahadi a matsayin rana da za a yanke hukunci idan dai har ba a cimma matsaya ba kungiyar ta eu da birtaniya na iya fuskantar yin hannun riga a ƙarshen watan nan ba tare da ƙulla wata yarjejeniya ba lamarin da zai barazana ga ɗaruruwan dubban ayyuka da kuma asarar biliyoyi. ta gaida hadiza kyari wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da farko duk da yake kwamitocin bincike akan cin zarafin da ake zargin 'yan sanda sun yi wa jama'a sun soma sauraron bahasi a wasu jihohin najeriya wasu na ganin akwai bukatar gwamnati ta sake azama wajen kyautata ayyukanta yayin da wasu ke ci gaba da neman a biya su diyar asarar da suka tafka sanadiyar zanga-zangar 'yan sas daga sakkwato ga rahoton da muhammad nasir ya aiko mana a lokacin da matasan najeriya suka fantsama kan tituna suna zanga-zangar dakatar da ayyukan rundunar 'yan sanda ta sas a jihohin sokoto da kebbi har ma da wasu jihohin arewacin najeriya matasa goyon bayan suka nuna ga rundunar ta sas watakila da kwamitocin bincike da bayar da bahasi akan cin zarafin da 'yan sanda suka yi wa jama'a sun soma zama a waɗannan jihohin guda biyu da ba za a rasa mutane ba da za su gabatar da shakowarsu akan wasu matsaloli da suka taɓa shiga dangane da wannan batun To sai dai duk da haka zanga-zangar ta NSAS ta yi illa mai yawa ga mutanen Arewa musamman mutanen jihar Sokoto da Kebbi waɗanda ke kai kayan gwari a kudancin Najeriya waɗanda har yanzu suna jin raɗaɗi illar da suka haɗu da ita. aliyu mai ta samu isa shugaban kungiyar masu noma da kasuwancin albasa ne ta ƙasa ya ce 'yan arewa da ke harkar albasa a garin aba na jihar abia sun haɗu da ibtila'i a wannan lokacin mutanen nan suka kona kasuwar albasan nan gaba ɗaya suka kona mutane goma sha bakwai suka kona motoci saba'in da bakwai. suka kona shaguna ɗari da hudu. suka kona motocin jin daɗi na hawa goma sha biyu suka kona mashushuka goma sha biyar suka kone gaba ɗaya buhuwan albasa da yake kasuwannin nan da sauran kayayyakin mutane muka ɗauki report na hasarorin da aka yi mana muka ɗauki ƙididdiga da komi muka rubuta ma gwamnati mun tura ma fadan shugaban ƙasa an tura ma sakataren gwamnati na tarayya buz mustapha mun tura ma IG na 'yan sanda ta hanyar ministan polis mun tura ma gonan agiya mun tura ma gonan sokoto mun tura ma gonan kebi kuma muna jira a yi wani abu amma har yanzu ba yi ba. Wannan dai za a iya kallon sa a zaman mummunan tasiri da zanga-zangar NSAS ta yi, amma kuma ba za a rasa kyakkyawan tasiri ba da ta yi. Domin wasu gwamnoni kamar gwamnan jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagudu sun karfafa hanyoyi na kyautata rayukan matasa. Uh, gwamnan ya ce duk wasu shirarwa na bunƙasa lamuran matasa kamar shirin bunƙasa sana'o'i na matasa na gwamnatin tarayya gwamnatinsa za ta yi jagora ga matasa domin jihar kebbi ta zama sahun gaba a cikin jihohin da suka amfana haka ma akwai wasu shirarruwa na bunƙasa ayyukan noma karkashin kulawar babban bankin najeriya da makamantansu gwamnatin jihar kebbi za ta ci gaba domin aza matasa ga hanya to sai dai wasu 'yan najeriya na ganin cewa abubuwan da suka faru ya kamata su zama darasi ga gwamnati don kaucewa fadawa abin da ya fi wanda ya faru a nan gaba duk kasar da adda yunwa da talauci za a samu wanga tsananin to najeriya akwai talauci akwai yunwa ga matasa to idan gwamnati bata tashi tsaye ba ta yi mutum kan hanci wallahi tana ta ya gaba ya yi wanga sannan ga jahilci ga mutane ka duba yanzu irin jami'o'i suna rufe wanda yake bai kamata baka kasa bala'i ne abin da suke zargi an kawo kaya ba a rarraba ba eh akwai inda ba a rarraba su ba amma ita gwamnatin tarayya abin da ta yi ta yi kokarin samun wa'annan kayan dukkan jihohi ko ta jiha an bata rarraba amma yanzu ya nuna cewar shugabanninmu suna danna haƙƙoƙin talakawansu mai sharhi akan lamuran tsaro dini bello bodenga yana ganin cewa su ma 'yan sanda akwai rawar da ya kamata su taka don kare sake aukuwar irin wannan matsalar a nan gaba halayen 'yan sanda ko kuma jami'an tsaro su lokaci yakan kawo taɓarɓarewar mutuncinsu wanda ko da irin wannan yanayin ya zo sun zo suna so su ma mutane magana ma mutane ba sa ganin su da dare saboda suna ganin su akan matsayin su mutane waɗanda suka yi eh, tozartar da su suka ci zarafin su suka karɓi kuɗin su suka yi menene su waɗannan abubuwan attitude na security agency da ya kamata su canza akwai yanayin da eh, akwai yanayin da wallahi idan jami'i yana da wani eh, kima ga al'umma idan ya zo ya tsaye wa al'umma magana ma za su bari muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a nigeria. a gaida muhammad nasir to yayin da kwamitocin binciken cin zarafin da ake zargin 'yan sanda da yi ke ci gaba da aiki a sassan najeriya wasu kalamai da kafafen yada labarai ke dangantawa da babban sifetin 'yan sandan najeriya muhammad adamu na kira da ya yi ga 'yan sandan kasar da su yi amfani da makamansu idan rayukansu suka shiga hadari na ci gaba da janyo tsokacin masu sharhi kan al'amuran yau da kullum kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da alphonsus okorogo ya haɗa mana A lokacin da yake jawabinsa a shalkwatar rundunar 'yan sandan jihar Ebonyi da ke Abakalike babban birnin jihar a ranar Talatan da ta gabata ne babban sufeton 'yan sandan ya ce, Idan ranka yana cikin haɗari, ka yi amfani da makaminka, ba ce ka yi kisa ba, amma ka raunata, ka harbi wanda ake zargi a kafa, ba zuciya ba, kamar yadda jaridar bangar ta ruwaito. Waɗannan kalaman dai sun tsokano ayar tambaya daga wani shugaban al'umma Mr. Ifani Umere. Ya ce babban sufeton 'yan sanda, shin idan za ku yi harbi a duk lokacin da rayukanku suna cikin haɗari. To mu waye zai harba mana, saboda kullu yomin rayukanmu suna cikin haɗari. To ko me wasu mutanen ke cewa? Bishop Andy Eze kenan na cewa abin tsoro shine za su fara harbi sakamakon waɗannan kalaman kuma idan suka yi harbi za su yi ikirarin cewa sun yi harbi ne saboda rayukan suna cikin haɗari. Kwata-kwata kalaman ba su dace ba. Ana wa tunanin bai kamata ya furta waɗannan kalaman a bainar jama'a ba, in ji James Oswago. yayin da comrade ugochukwu wunali na ra'ayin cewa irin wannan umarnin na iya haifar da wani abu daban ya ce bai kamata babban sufeton 'yan sanda ya da irin wannan umarnin ba wannan ya matukar muni akalla da ya umurce su da su ƙara zage dantse wajen yaƙar cin hanci da rashawa yanzu yana ƙara musu ƙwarin gwiwar yin kisa ne Daga bisani na nemi kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya Mr. Frank Mba domin samun ƙarin haske kan wannan batun, amma duk ƙoƙarin samunsa ta wayar tarho ya ci tura. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Owerri, Najeriya. a gaida Alfonso, to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mita 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka za a iya samun mu a shafin mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma bari mu shakata da wannan waka eh, Corona virus, corona yunwa, corona tanshin gida-gida. ma cutar bata kama ka ba ka koma zaman gida mata ke zaman gida yau kuma ya gargajiyan ko na zamani ita kai yau lafiya a ce ta tattali ba damar shiga kasar can din ma an sanya tubali ko kai sa'ar shiga kasar zaka tarar kowa yana gida. kasar ce to da manyan sun ware wasu na can amerika wasu london sun haura ƙetare. duk da jirgi ko za su su hai ɗari ɗari sun gudu tallakawa cutar ku za ta kashe gida gida yanzu kuma sayar rahotonmu na musamman wanda Ibrahim Abdulaziz zai gabatar mana. tun ma dai kafin zuwan tura 'yan mulkin mallaka sarakuna iyayen al'umma na da rawar da suke taka wajen samar da tsaro da kuma wanzar da zaman lafiya tsakanin al'umma to sai dai kuma yanzu fa lamarin ya canja inda manazarta ke ganin fa akwai abun dubawa Wani rabu Hussaini Gambo Bello na kura wannan fafutuka na mako zargin 'yan siyasa da ma gwamnatocin baya na yadda suka mai da sarakuna 'yan baya ga dangi harkokin gudanar da al'umma wanda ya ce shine ma ja halin taɓarɓarin tsarin da ake fama a yanzu. Farkon a kafa Najeriya sarautun gargajiya suna da tasiri kuma turawan mallaka da suka zo sun tau da masarautun gargajiya akwai su ne sune su ne malamai su ne limamai kuma suna gudanar da mulki da adalci da kyautatawa wanda yanzu jikokinsu ne suke kan mulki a yanzu a can kusan kasan kamaru za a ga mai anguwa yana iya kai mutum furjin saboda daraja sarautar gargajiyar da suke to amma a nan harkar siyasa ya zo ya shiga ya ma mai da darajar sarautar koma baya wanda ya kamata a ce hagin ah, mai martaba hakimai jimilloli masu anguwanni su suke da tasiri amma ba a tashin neman su sai idan ana neman jama'a kamar za a yi ma jama'a alluran rigakafi ko kuma za a raba gidajen sauro na cutar malaria to idan a wannan ne an san da darajar a sarakuna da hakimai da jimilloli da masu anguwanni amma ka wuce wannan babu abun da aka fi sani to sai dai koyan da wasu ma ke zargi ga mutane irin su yakun musa wani mai fashin baki kan lamuran yau da kullum ya ce idan bera na sata to ita ko daddawa ma na da wari. to gaskiyar magana shine har yanzu sarakuna suna taka rawan gani a harkar tsaro da zaman lafiya tsakanin al'ummarsu sai dai kawai abinda ba za a rasa ba akwai wasu da suke shiga siyasa gadan-gadan mamakon su zama uba ko iyaye ga kowa da kowa sai ka ga sun nuna a fili ga inda hankalin sai karkata to gaskiya irin wannan abun yana zubar da kimansu yana zubar da kimansu nesa ba kusa ba ko kuma suka tashi karrama mutane sai su nemo masu kuɗi maimakon ko talaka dai wanda ya ba da gudunmawansa ta wani fanni shi ma a rika sashi a cikin wanda za a karrama akwai rawan da za su taka za su ci gaba da takawa wajen kawo zaman lafiya shine su rike martabansu su tsaye da gaskiya musamman wajen gaya 'yan siyasa gaskiya in sun yi ba daidai ba komai kudinka komai mulki ga su gaya ma ba mai abin da kayi kai wannan ba daidai ba a matsayin su na iyayen kasa sa kira ka ba wai su ci mutuncin ka a fuskan jama'a a suna taka irin wannan rawan za su taimaka wajen abin nan kuma talaka za su saki jiki da su duk wanda yake da wani korafin da zai yana gudun zuwa wajen dan sanda da sauransu zai iya zuwa ya gaya musu. mai anguwa ya haili man kwairanga wani mai anguwa ne a arewacin najeriya ya ce duk da halin ko in kulan da ake nuna musu to fa akwai rawar da suke takawa. sunana mai anguwa ya haili man kwairanga mai anguwan yi bango a karewa ajimeta yola adama state a nigeria masu angwanni dai muna da martaba misali kamar misali ni kama angwana ina samun haɗin kai mutanen angwana suna bani haɗin kai ɗari bisa ɗari wani abun zai faru ba lalle sai sun kai kotu ko kuma sun je wajen police station ba abun da bai fi karfi ba za su zo zan yi musu sulhu kuma suna yadda kuma in abu ya fi karfi ne kafin nan tura su su je wajen police station ba abun da zai faru a angwana wani abu za ka ga za a zo a gaya mini kaga angwana nan na da manyan mutane akwai irin su professor akwai pamset pamset akwai ciyamomi akwai manyan jami'an tsaro amma duk abu ya faru faru suna mutunta ni suna martaba ni suna gaya mini ni kuma in naga abu ko kamar abin da bai hankali na bai kama ba kan kira mutum tambaya in naga mutum bai hankali bai kama ba kuma da yake dipiyon anguwana yana ba ni haɗin kai kan je na gaya masa ga abubuwan da na gani hankali na bai kama ba nan a take zaka ga ya ɗauki mataki. shi ma wannan ɗan jarida malam umar ɗan kano ya koma bayan irin gudunmawar da sarakuna ke badawa ne ta fannoni da dama to amma kuma ya ce fa akwai abun kulawa masu makaman gargajiya shugabanninmu abubuwan da suke kawo wannan matsaloli shine son zuciya da kuma kwaɗayi in mutum ya yi la'akari da abubuwa da ake ta samu na matsaloli ta fannin tafiya da lamuran yau da kullum na al'umma da ke yancunan kasan nan zai ta jin labarai wasu ya gani a talabijin na ana ta fama da masu mukaman gargajiya kamar da gajefe hakimai da wani lokaci ma sarakuna za ka ga lamarin ta wajen maganar filaye ko gonaki ko dabbobin waɗanda suke mulka yawanci ana samun almundahana da kurakurai na dan adam wanda a dokance bai kamata ba so kuma yadda na fahimci tafiya shine su waɗannan da allah ɗora kan wannan mukamai lallai suna da amfani gare mu a matsayin shugabanni sannan ita gwamnati ya kamata ta yi ƙoƙari ta dubi harkokinsu da idan basira yadda za a yi a dokance fahimtar da su ta taron bita da eh, taron da ake kara ma juna sani saboda su san wannan mukamai allah ne ya basu kuma haƙƙi ne a kansu da haƙƙin jama'a su da ya kamata su tafiyar da lamuransu da tsoron allah sannan kuma a basu wani gurbi eh, na na doka da zai basu karfi da za su iya zartar da hukunci wasu lamurra da suka jebanci eh, mutanensu so ina gani in an bi ta haka kuma aka wayar ma mutane da kai sosai kan abubuwan za a samu sauki cikin yanayin tafiyar hudar da ake da su. To wai ko me ya kamata a yi musamman a wannan lokaci? Haila yau ga yako Musa. Sannan kuma waje ɗaya da ya kamata sarakuna sarki mutunci shine manyan sarakuna ya kamata san irin wanda suke nadawa hakimai masu angwanni da sauransu don yawanci matsalar da ake sama wani kaga in haka rasa wani haka nada wani wanda bai da gaskiya ko ko bai rike mutuncin kansa ba kaga sai sun shiga sai da filayen mutane a ah, sun kwace wani kaddaransu da sauransu ko kuma suna wani irin shari'a na ban mamaki na danniya da sauransu sai ka ga anguwa yanzu yawancin anguwa a cikin biranen ka shiga za a ga yadda ma'aikatan tsara layuka da na sai ga an zo an toshe hanya nan an yi gini nan in ran da aka zo yin hanya daga baya da za a yi hanya baya da za a magudanar ruwa aka ce me ya fara ce ma mai anguwa ko hakimi shi sai da wayannan fila gaskiya kamata a duba a mataki a irin wayannan abubuwa shi ko wani nan fafutukan Hussaini Gambo Bello yace mudin ko ba baiwa sarakuna matabar su ba tufa akwai sauran aiki a gaba mai gona sarakunan gargajiyan mu iyayen ƙasa ne dole a daraja su dole a nuna musu su sun isa yau idan aka zaɓi dan majalisa ko gwamna yana nan a matsayin shi ko senator a wato memba na wakilai ko na dottabai ya zama na za su iya tsawatarwa mutum ya ji domin su ne suke tare da talakawa ƙananin mutum shekara hudu zuwa takwas ne su kuma suna nan sai ta allah ya kasance to sai ga mutum ya samu talakawa su zaɓe shi yana faman cewa zai cire wanda yake kan mulkin da ya samu kamar misali abin da ya faru a kano yau ganduje ne da sarki sanusi akan kuma faɗan gaskiya ne aka kawo waɗannan saɓani amma yanzu kamar misali a nan adamawa idan ana so a mayar da sauran sarakunan mu su masu martabobi din a ba su darajansu sannan a ba wa hakimai don ba yadda za ka yi ka daidaita mai jimilla da mai anguwa ba yadda za ka daidaita mai jimilla da hakimi ba yadda za ka daidaita hakimi da wanda ya bayi sarauta saboda haka duk mutumin da ya laifi a ba da hukunci ga masarautun gargajiya su hukunta shi misali hakimi ne ya laifi tun da ana zaman kansil ana iya duba laifin da in ya dace ya abashin ya dace ya dakatar da shi ba kore shi zai amma an kawo harkan siyasa an saka idan aka cire aka ba wa kowa dama don kafin a yi maganan kansil akwai kansil dama na sarautar gargajiya wanda kowane lokaci a sati kowane alhamis ana zama a duba halin da ƙasa yake ciki ta wani hanya za a biya taimakawa mutane. koma da menene dai fata ko shine allah sa ake wa sarakuna martabar su musamman a wannan lokaci da lamuran tsaro ke kara tabarbarewa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya to gaida ibrahim yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice fatan masaurare na cikin koshin lafiya shirin takaitattun labarai na yau zai duba batun cin hanci e ne da ya kane ne harkar wasanni musamman kwallon kafa a fadin duniya kamar yadda e bincike ya nuna wasu shugabannin harkar gudanar da kwallon kafa kama daga ita kanta hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ya e gangaro zuwa ƙasa da ya hada hadda nahiyar mu ta afirka da kuma kasashe an samu batun karɓar na goro da ya sanya aka ɗauki hukunci a kansu iri daban-daban domin neman ƙarin bayani a kan batun na sami damar jin ta bakin masu bibiyar harkar wasanni da rubuta su musta ishola adeyemi na daga marubuta labaran wasanni a najeriya ga abin da ya ce ba cikin kwallon kafa kawai ake samun wannan damuwan ba a kan wasanni akwai ioc su ma sun samu wannan matsalan lokacin eh, joe Havalanche har aka zo da aka zo tsohon fifa president shi ma abin da ya karshi kenan shi ma infantino wanda ke kai yanzu shi ma ba a bar shi ba don shi ma yana ana ana akwai wani bincike da ake a kan shi to um, a cikin fifa din akwai akwai jakwana tsohon mataimakin shugaban fifa har yanzu nan yana an dakatar da shi daga harkan wasannin kwallon kafa har ya mutu a yanzu idan ka zo afirka shi shugaban afirka na african football eh, confederation amadu amadu eh. yanzu yana ita fifa dai eh. ta ce ta gama ta bincike yanzu an riga an dakatar da shi na tsawon shekaru biyar idan muka manta ba ina ganin wasu shekaru kamar uku ko da suka wuce a gane gaba ɗaya sai da aka sauke masu masu harkan masu kula da harkan kwallon kafa a Ghana gaba ɗayansu. Saboda tsaban kowace cin Saboda tsaban cin hanci da rashawa. To wannan abu ya riga ya zama ruwan dare ne gama gari. To idan ba an tashi tsaye ba aka ɗauki matakan da zai sa mutane su dinga yadda da abin da Allah ya musu. to gaskiya za a ci gaba da yin wannan abu amma idan aka horar da mutane aka ilmantar da mutane aka kuɓi mutane to ina ganin ko za a samu a shawo kan shi har ila yau na ji ta bakin tsohon mataimakin shugaban kungiyar marubuta harkokin wasanni a najeriya alhaji umar sa'idu shi ma dai ga abin da yake cewa kan batun cin hanci a harkan wasan kwallon kafa. To idan kana maganan cin hanci kana maganan corruption. Corruption kuma ba inda ba shiga. ba wai harkan kwallon kafa kawai ba harkan ko ina yana shiga wato abin da sa ake ganin kamar harkan na kwallon kafan ya zo da wani irin saboda yadda hukumar wasan kwallon kafa ta duniya take kokari ta tsaftace harkan wasan kwallon kafa to amma sai zama na cewa ana samun cin hancin ba ma a kasashe ba a su hukumar wasan kwallon kafa ta kasa ma ana samu abdulhamu muhammad wani amurka daga bauchi a nigeria ka da abdulwahab muhammad yanzu kuma sai labarai a takaice. bayan fiye da mutum miliyan goma sha biyar da ɗigo uku sun kamu da cutar ta covid-19 amurka na gab da samun ingantaccen allurar rigakafin cutar wani kwamiti na musamman na hukumar kula da abinci da magunguna zai yi wani zama da safiyar yau alhamis don duba yiwuwar a bada izinin gaggawa na fara amfani da rigakafin wanda kamfanin pfizer na amurka ya samar tare da haɗin gwiwar kamfanin biontech na jamus sojojin amurka sun kashe mayakan al-shabab takwas tare da raunata wasu biyu a har-haren sama da suka kai a ranar alhamis a somaliya mai magana da yawun kwamandan dakarun afirka na amurka lieutenant commander christina gibson ta faɗa wa muryar amurka za mu ci gaba da matsa lamba ga kungiyar ta al-shabab suna ci gaba da haifar da cikas ga harkar tsaro a samaniya akwai buƙatar a daƙile ayyukansu a kuma karya masu ƙwarin gwiwa shugaban rundunar commanders na afirka wato africom janar stephen townsend ya ƙara da cewa a sanarwar da ya fitar To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah ya mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Wato da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, biyar kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hadiza Kyari wacce ta ni gabatarwa sai kuma Julie Lagos Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake ke cewa mu kwana lafiya.